kasan idan aka ce maciji ya taɓa saran mutum wato ko igiya ya hango wata rana sai ya gudu wannan shi ya sai waɗansu har yanzu suke da ta ba saboda irin gaba je ka dawo da aka yi ta yi maganar sulhu tsakanin gwamnatin najeriya da ƙungiyar ta boko haram amma bambancin da ke akwai a wannan karo shine akwai wani shugaban ƙasa na ƙasar chadi mr idris debi shine ya jagoranci wannan zama ko ba zama ɗaya aka yi ba an yi kusan wata biyu ana wannan ganawar tsakanin shi da 'yan kwamandojin ƙungiyar ta boko haram da kuma wakilan gwamnatin najeriya ƙarƙashin jagorancin ambasada hassan tukur wanda shine babban jami'i a ofishin shugaban ƙasa na najeriya to ina ganin kasancewar wannan da kuma wakilai na ƙasar kamaru suna gurin taron nan har ma aka zo aka yi ganawar da ta kai 'yan ƙungiyar boko haram suka sako 'yan kasar chinese ɗin so kusan goma sha biyu da waɗansu mutane na ƙasar kamaru a ciki har da uwar gidan wani mataimakin firaminista na wannan ƙasar ina ganin ya nuna a zahiri cewa wannan karo da gaske abun ake kuma babu wani ta baba cewa za a samu wannan tsagaita wuta tun da har kwamandoji na soji na najeriya tuni sun ba da umarni kai tsaye cewa an ba da wannan umarni To ina ganin ya kamata jama'a su bai wannan tsari ba a yi fatan alheri cewa Allah ta fitar da shi amma bai kamata a ci gaba da fargaba ko ana shakku ko ana kokari a nuna cewa ba gaskiya ba ne abin da ke a zahiri yanzu duniya baki ɗaya ta fahimci cewa wannan karo an samu wannan sulhu kuma karshen hitintun da ake samu a arewa maso gabacin Najeriya ga alamu ya zo ƙarshe. umar ina ji ɗaya daga cikin abin da ya ja wannan ta baba shine shi sunan wannan wakilin na kungiyar boko haram ɗin wanda ba suna ne da mutane suka saba ji ba na ɗalla da amadu ne sunan shi ko me muka sani game da eh, shi wato shi amadu ko kuma ɗalla da amadu suna ne wanda ya ba da aka bani ga misali gwamnatin najeriya ta san da wannan sunan ta ba da wannan sunan ta ba da wayar shi ta waya kuma shi ya bugo mun da kanshi a waya bayan an ba da umarni cewa ya kira ya mun magana don haka ka ga ni a sani na kuma a fahimta ta kuma bisa ga eh, wato tsare-tsare na ayyukanmu ba ni da wata hujja ko wani haufi da zan ci a wannan ba shi ne wakilin 'yan wannan kungiyar ba kuma kasancewar shi dan wannan kungiyar ne na san yanayin da muka yi magana da shi kuma na san suwa da suwa ke tare da shi a lokacin da muke magana kuma ya ba mu tabbacin cewa shugabansu wato malam abubakar shekau ya san da wannan sulhun da aka yi ya san da dukkan tarukan da aka yi kuma da goyon bayan shi aka yi kuma ya nuna cewa bai ga dalilin da za a yi haufi tunda na nuna mai wato ta baba cewa a baya an samu irin haka malam abubakar shekau yana zuciya daga baya ya warware ya ce a'a wannan kawai babu wani magana a je ka a dawo an wannan magana da shugaban kasar chadi an wannan magana da maimai wakilan kasar kamaru an magana da wakilin shugaban kasar najeriya to babu dalili da za a zo daga baya kuma a ce za a canza wannan matsayi don kafin a yi wannan matsayi su kansu sai da suka tabbatar da abin da suke bukata sai da suka tabbatar da cewa eh lokaci ya da za su yi wannan sulhun da gwamnati kuma shine aka aiwatar don haka ban ga dalili da har yanzu da zai sa a yi ta bara ko a yi shakar cewa wannan sulhu ko wannan yarjejeniyar da aka yi ko tattaunawar da gaske ake yi cewa akwai wata yaudara a ciki ba. To wakilin mu Umar Faruk Musa kenan wanda ya fara fasa wannan labari din da ƙarin haske kan shakkun da wasu suke da shi na hancin abin da ke faruwa. Manyan kasar mu ko ya cancanta kusa baki taimaka a je a sulhunta kar yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba